Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon tiyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ji. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya sha alwashin kama maharan da suka kai hari wasu garuruwa a filato domin su fuskanci hukunci mai tsanani Kungiyar 'yan tawayen M23 ta janye daga wani gari mai matukar muhimmanci da ta kwace a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo, wanda ke share fagen tattaunawar sulhu da Qatar ke shiga sakani. Dubban Amurkawa sun gudanar da zanga-zangar adawa da manufofin shugaba Donald Trump. To ga labaran bi da bi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha alwashin kama maharan da suka yi hari wasu garuruwa a Filato domin fuskanci hukunci mai tsanani. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya fitar, shugaba Bola Tinubu ya aike da saƙon taziya ga iyalan waɗanda suka mutu a harin, da ya kashe sama da mutane hamsin a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Bokos. shugaba tinubu ya jajanta wa gwamnan jihar caleb mutfuan tare da kira ga al'ummomin yankin da su baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen kama waɗanda suka kai harin domin su fuskanci tuhuma rotoni daga burkina faso na cewa an kashe mutane da dama a wasu ƙauyukan lardin suru da ke yammacin ƙasar bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka kai hare-hare da yammacin alhamis galibin waɗanda lamarin ya shafa matasa ne na 'yan ƙato da gora da ke taimakawa sojoji yaƙar ta'addanci a cewar wani mazaunin ƙauyen gidugu da ya tsira daga hare-haren na masu ikirarin jihadi ya ce an kashe fararen hula kusan 200 a yayin hare-haren da aka kai ƙauyukan uku shaidu sun ce maharan sun yi awon gaba da matasa da dama da ke taimakawa sojoji yaƙi da ta'addanci hare-haren da ke zuwa kwanaki kaɗan bayan da sojoji suka kaddamar da hare-hare kan masu ikirarin jihadi a yankin kuma cewar shaidu 'yan bindigar sun farma fararen hulan ne bayan janyewar sojoji kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na radio france international Ƙungiyar mayakan 'yan tawayen M23 ta janye daga garin Walakele wato Walikale mai matukar mahimmanci a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Wani mataki da suka bayyana a matsayin sharan fage gabanin tattaunawar sulhu da gwamnatin Congo a birnin Doha na Qatar a ranar tara ga watan Afrilu. Tun cikin watan Janairu mayakan M23 suka kwace manyan birane a gabashin demokradiyyar Congo. lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba ɗaruruwa mazauna yankin da gidajensu ci gaba da ƙungiyar ke samu cikin sauri ya sanya damuwa kan yiwuwar barkewar rikici a yankin wanda ake ganin zai iya shafan ƙasashe makwabta kamar uganda da kuma burundi kamar yadda wasu wasunku suka ji a kanan labaran dubban amurkawa sun fantsama a birnin washington dc da sauran biranen amurka domin gudanar da zanga-zangar adawa da manufofin shugaban kasar Donald Trump da kuma babban amininsa hamshakin attajirin nan Elon Musk. Zanga-zangar ita ce mafi girma tun bayan komawarsa wato komawar Trump karagar mulki a watan Janairu. Gamayyar kungiyoyi da suka kira zanga-zangar suna wasa ran fitowar mutane dubu ishirin don adawa da manufofin Trump da suka hada da lafta ƙarin haraji na baya-bayan nan da batun shige da fice da dai sauransu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla yara ɗari ke mutuwa ko jikkata a Gaza kowace rana tun bayan da Isra'ila ta katse yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a ranar 18 ga watan Maris ta koma kai hare-hare. Shugaban hukumar ta 'yan gudun hijirar Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya Philip Lazarani ya ce babu wani hujjar kashe ƙananan yara da dakarun Isra'ila ke aikatawa. a halin da ake ciki kimanin falasɗinawa talatin hare-haren da isra'ila ke kaiwa zirin gaza ta kashe a yau kaɗai labaran kenan a har yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba Masu sauraron sashen Hausa da Radio France International Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin muhallinka rayuwarka tare da abokinku Michael Kudisin. Muhallinka rayuwarka shiri ne da ke nazari kan lamuran da suka shafi muhalli, noma da kiwo. Yake zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a wannan lokaci. A yau shirin zai kai ku jihar Kaduna a tarayyar Najeriya inda manoman dankalin Hausa kamar yadda ake kiransa suke fama da tsutsotsi da kwari masu haɗari da ke neman hana su rawar gaban hantsi a wannan harka tasu ta noman dankali. Za mu ji daga manoma da ƙwararru a fannin noma da tattalin arziki, hana mai yi duba